أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن عليم الحكيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa ɗalibai kamar yadda muka taro a wannan farfajiyar makaranta wato makarantar kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu makarantar da mai girma alhaji umar abubakar tafi dan kabi dipti gwamna ya gina tashi gudunmuwa ga addini zuwa ga mahaifansa kamar da kuka sani mun je hutun sallah kuma mun dawo mu yi mu alkawarin za mu sha da sati ɗaya muna karantar da al'umma wasu abubuwa na addini gabanin sauran ɗalibai su dawo a matsayin goron sallah to yi wannan rana muna rana asabar wato asabar ita ce ashirin ga watan zirhijja hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna shidda ga watan shidda miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam isaha shekara ta da shidda. muna roƙon allah shi datar da mu da daidai allah shi kama muna wannan aikin allah ka sa aikin muna yi don neman yarda ka. in muna da wata manufa ba wannan ba ubangiji allah cire ta a cikin zukatanmu ya sa muna yi domin shi darasin da za mu yi magana shine ne shafa bitamri hanyoyin samun maganin musulunci ta hanyar amfani da iccen dabino ɗurƙus shafa'i bitam hanyoyin samun maganin musulunci ta hanyar amfani da mi da dabino wato abinda muke so mu ce ma al'umma dabino yana daga cikin magunguna wayanda ake amfani da su jima muna tare wannan shi asako da muke so mu isar da shi ga al'umma baki daya don haka fatan mu nan su ɗaliban ilimi su ba mu wato haɗin kai idan Allah ya ce mu suka ba mu haɗin kai shi zai sa mu yi darasin cikin samun nasara Allah maɗaukakin sarki ya kama muna a iccen dabino ba wani icce ba ne ɓoyayye icce ne sananne ko ba haka ba icce ne sananne kuma ga sunan da zai muna alhamdulillah Allah ya taimake mu yanzu hannun kasashenmu ana yansu in kun ka duba nan wajajen bauchi ga itacen da binayi nan birgit wayanda ake yi ba haka ba ga sunan da yawa wajajen bauchi in ka hito bi sunan garin ningi eh in ka hito wajajen nangi ga su nan da itace na dabino wayanda suke amfani da su mu ma nan muna yin itacen dabino ko ko kuma mai muna yin su eh to Allah shi kama muna da farko muqaddima alhamdulillahi alladhi zala dawa'a godiya ta tabbatar mu Allah wanda ya saukar da magani kama an zala da'a kamar yadda ya saukar da ciwo Allah ya saukar da rashin lahiya sai ya mi sai ya saukar da magani waja'ala fil halali barakatan kuma ya sanya albarka a cikin halal wa shifa'an kuma ya sanya waraka ma'ana duk mutumin da Allah ya azurta rayuwa ta yana taka tsantsan wajen neman halal to rayuwa ta za ta yi albarka da kuma neman magani ta hanyar shari'a wasalatu wasalamu salati da aminci su tabbata ala khairi man tadawa wa tawakkala ga mahi alkhairin wanda yayi magani khairu man tadawa mai alkhairin wanda ya riki hanyar neman magani wa tawakkala kuma ya dogara ga Allah kenan neman magani shari'ata. ta haɗe da dogara ga Allah cewa maganin ba shi ke waraka ba don ka ta asibiti likita ya rubuta ma kana jin kaza kana jin kaza ya rubuta ya baka ba shi ka saka waraka ba asalin waraka tana fitowa daga hannuwa Allah shi ko ɗan magani sabab ne daga cikin sabo hanyoyin samun dacewa da lahiyar ga Allah nabiyyina muhammadin shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahabi da sahabbansa ina baki daya amma ba'du bayan haka awalan na farko albarakatu fi da'amil halal duk albarka ta tattara cikin neman abincin da yake halal duk wani abin da kisa halal ne abinci ne da ake ci ko ake sha in dai na halal ne to akwai albarka ciki ne kuna ji ko albarakatu fi da'amil halali albarka ta tattara cikin abincin halal wa asalu tadawi wa asalu ku yi rasu sai na ok to wa asalu dawi fil islam kuma abinci da halal shine asalin magani a musulunci nan abin da ake suke kula da shi duk wani abin da an ga ce muke gashi magani ne farko abin da za ka bincika to abin na a shari'anci ana cinin ba kawai ɗake rugan ma abin ba in dai nau'in abinci ne ko nau'in abin sha farkon binciken da zaki a musulunci ana cin abin nan ana shan abin nan da zarar a musulunci ba a cin abin nan ba a shan abin nan in ki ci abin nan ke ci ma kanki guba wala ba magani ki sha ba duk maganin da shari'a za ta cewa ta yadda ya zama magani to kana isko abin na halal ne tsantsa wa alaikum assalam eh ban ji ba tsutsa tsutsa dole dole to ai halacci ana cin tsutsar dole dole ba ta da komai halacci ana ba in dai za ka iya karki manta ba komi ne na halar wani ka ci ba akwai abin da yake halar ne ku saurara halar ne ku saurara bari muga muku misali bari muga muku misali yanzu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya wani hadisi yace iza waqa az-zubabu fi ina'i ahdukum yayin da kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku sai maza Allah ya ce fal ya ya notar da shi summa liyanzihu sai ya cire shi ya notar da shi sannan ya cire fa inna fi ahad janahihi dawa'un cikin ɗayan suke ne akwai magani a cikin ɗayan akwai cuta fa innahu yattaqi shi kukuje in zai shiga abin sha to yana shiga ne da wanda ada cuta mai cuta ta gehen cuta ya shiga to da ka noce shi maganin hikin guda sai inda maganin yake shi ke to yanzu Allah wani na iya noce kuje cikin wura sha yanzu yana annaburu eh wani wallahi duk ya noce shi bai iya ta saurara ki ji to ni na ga matar da ita ko in ta kuje kama ya ta kai ba tsoce tana iya don haka a saurara tsutsa ta dole dole binciken da an kai ba ta da wata illa akwai wuraren da suke soye ta su cewa da kisan kina soye fara ki yadda kisan kina cin fara haka wasu wurare suke kama dora dora suna cin abinci suna cin abinci yanzu fara na aiwani wuri ba a cin ta wasu kallon da suke matsayin kwari Allah ya sa mata ce to mu dawo karatun mu ko da haka akwai albarka mai yawa cikin me cikin abincin halal sadaka duk abin da an ka ce wanga halal ne ci ne to shi kina a shari'a yana magani inna allaha subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki lam ya da'an Allah bai taba saukar da bai taba halatta wata cuta ba wani rashin lahiya ba illa wa ja'ala lahu dawa'an sai ya sauke mai magani kama sabata fil hadisi kama ya zo a cikin hadisi ma anzala da'an illa anzala lahu shifaa Allah bai taɓa saukar da rashin lahiya ba sai ya saukar da magani galibi masu sai da magunguna suna anwali da hadisin ga suna karkatar da hankalin mutane su suna kokarin su ba komai na da magani to amma maganin da za su baka ya halatta a shari'a to in bai halatta bar musu ƙara ka je gurin Allah da ciwon ka ka mutu da ka je gurin Allah babu ƙida ingantacciya Allah ya samu dace mala cewa fi hada a cikin wannan hadisi dalilun akwai hujja ala anna tadawi masharu'un, cewa yin magani abu ne wanda shari'a ta yarda da shi wa anna shifa'a kuma waraka biyadillahi wahdahu tana hannun Allah ne shi kadai wa annal asbaba su ko hanyoyin samun lahiya innama tu'khadhu ana samun su ne ma'a tawakkul alaihi ta hanyar dogara ga Allah subhanahu sarki tabbatar masa jama'a kun ji karatun nan wa min a'zami mamtanna Allah bihi ala ibadi daga cikin mafi girman Abin da Allah ya yi ma bayansa baiwa da shi shine ma auda a hufi ba adal Abin da ya ɓoye cikin sashen wasu nau'uka na abinci akwai magunguna da yawa da Allah ya sa cikin nau'i nau'i na abincinmu da Allah ya sanya nau'i nau'i na ajiya tai min albarkati ya sanya ma abin nan albarka washefa kuma ya sa ya zama waraka ga surutan da ke damunmu min zalika na ko daga cikin itacen ko daga cikin nau'in abincin wanda Allah ya sanya ma albarka kuma Allah ya sa ya zama magani shine a tamru dabido allazi zukira fil kitabi was sunna dabinan nan da ki ji a ambaci suna ne a cikin littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadalut tamr fil qur'ani was falalar dabinu a cikin ƙur'ani da sunna Ja a nakhlati ambaton an-nakhla ya zo cikin ƙur'ani wa tamri da dabinu fil qur'ani cikin qur'ani fi mawadi'in muta'addida a wurare masu yawa minha daga cikinsu akwai qaulullahi ta'ala wada Allah madaukakin sarki da ya ce wa huzzi ilayki jamuna ayan malama dan daga murya na

aya ta nan aya ta nan amma dai a suratu ne maryam Allah yana magana da na nanan maryam lokacin da take cikin yanayi na naƙuda don a nuna miki mai naƙuda ana son ta motsa jikinta ana son ta yi ta motsa jiki duk da yanayin da take ciki sai Allah ya ce da ita wa huzzi ilayki bi juz'in nakhla wa ki girgiza ki rika iccen dabino nan ki girgiza shi sai ki rika iccen dabino haka tana girgizawa sai da ta yi zuwa domin daga cikin magungunan matsalolin rashin lahiya da yawa akwai motsa jiki daga cikin abin da ke kama mutum jiki ne ya lalace rashin motsa jiki dan wannan yawon da kai da sauransu ita ko rayuwa ba son wahala kullum mutum san ɗaya kai kuma kamar taliya ya a yi ga ac ga abin shi ya taru ma yawa hmm. amma ke ga ita yaga daga gida ki zo nan a ƙasa ki zuwa shi ke nan ki samu lahiya kina zuwa ki ɗan watsa yan ruwanki lahiya lau sai sake ga wasu nan cikin mu ba su lahiya da wahala ka ji an ce ba su wanda ba su lahiya eh mu ko yan hutu mu hausa ban mu yi zaune mu cike inuwa cikin AC kullum ga muna cikin mu matsala eh Allah ya sa mu dace akwai tsayin da ni shekaran jiya ni karatu na minti arba'in da biyar ina fama da kawahun ga haka da ni awan nan kusan mintin na arba'in da biyar sai ga haƙawahun ga gaba ɗaya sun suci kuma na ji yanayin jiki na zaddaɗi tsayani yana jin wata wani mata na ce in na akwai wanda suka ce ta can wajajen bari ki ne tsayen na ƙirƙi su ka haka har yaran da ke tafar ce nan ba ka iya tsaye da ke kuta minti arba'in da biyar ne tsaye haka sai ga duwa ga ƙabar da ka gani da abin da ka ji na baje shi to amma abin akwai wahala su sai an daure eh Allah ya samu dace wa huzzi ilayki bi juz'in nakhla ki girgiza zuwa gare ki kututtun da binu ki girgiza shi sheku in faɗa maku ta kam ga ta sana jin yunwa ga na naƙuda ga ya nan me yake so a nuna miki Allah ko yana son ya baka abu sai ya faɗa ma sabab sai ka wahala shi ba haka Allah ka lura ta yi ba haka ɗai ba ka abu ɗai kana kunci sai ka girgiza ba ka kalli tsuntsu ba hada tsuntsu da hika dubara da wayo sai ya ɗauki hike da ya girgiza ya ta ya nemo ya dawo kai kana nan kwanci wa khudzi ilayki bi juz'in nakhla salatin tusaqit alayki rutuban janiyya wato tusaqit alayki rutuban janiya wasu ‘ya'yan itace nunannu to saƙi a laiki za su zubo zuwa gare ki sai ki samu abin shi me ake so a nuna mana mai haihuwa na buƙatar abinci mai gina jiki tana ni ta haka mace na haihuwa a sama mata abubuwan gina jiki ran in ta samu sa a darje su ran nan sai ki ga wannan dan kusundin da aka yi da dan wani doro da take ni ya fice eh ba haka bane malama ana magana haihuwa ta shiga naƙuda a yi mata tanadi malama ko da take hitowa ga ma sha Allah eh eh an wasu na ta da malama har da ku an malamai a samu cikin abokanta wata su ce sai a samun wata kaza wani abun da ka ƙara jiki eh, ya ƙara jini ya ƙara gina jiki eh eh gida da mace ta haihu ya haje in ka gida hada sallan ta daban shi da na gida da na gida ma da ana da dan mai dan ai maka a inda sallan ma malam da kyau a hada mace na da to waɗanda duk kayan talakawa na eh waɗanda duk na talakawa na eh amma malama kayan kwari aka samu wa eh wata ba ta yi to akwai kayan marmari a samu mata su lemu mai kyau su gwada mai kyau suwaye a hada mata yan abubuwa waɗanda za su yi kuna ji jama'a mu dawo karatu wa huzzi ilayki bi juz'in nakhla tusaqit alayki rutuban janiya fi qissati maryam wanda wannan ya zo ne a kissa na maryam alaiha salam haisu umirat ta inda aka umurce ta bi akalin rutabi cewa ta ci ɗanyun ababe eh litaƙuya saboda ta ƙara samun ƙwari ga jikinta walin bihi da kuma amfanin da ke cikinsu bi izin lahi da izinin Allah aya kenan ko mafi sunna annabawiyya ya zo a sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sabata anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a abin nan baitun la tamra fihi jiya'un ahlu manzo Allah ce baitul la tamra fi duk gidan da ba su da dabino jiya'u ahlu mutanen gidan nan cikin yunwa suke a kore a adai za a yi idan dai kuna da dabino gidanku idan dai kuna da dabino dada da ita ne za ku sa da a sayowa za ku ku aje akwai dai bukata kuna da shi to sai a sayo aji. cikin abin da ya kamata bai kamata a yi girshe shi ba a gidanku da bino na ciki kuma a sai mai kyau eh suna samun lahiya ba na ga yanzu ga layyar gaba naman nan da aka ce ga ana mutane da bido suna ci kuma yana magani to baitun latam rafihi jiya'un adun gidan da ba su da dabinu to gida ne wanda mutanen gidan nan suna cikin yunwa nan sakon da ake so a baki kenan dabino na maganin ne mun karanta da ku a riyadu salihina sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sukan ta wurin jihadi a ɗauki ɗan dabino guda a basu ɗan dabino guda na mutum ya sa ya cikin baki ne yana tsutsa yana sa ruwa yana taushewa ba wacce yi ka ba tsutsa ɗai ta yana haikai sai zuwa mara ce tattauna ya sa ruwa ya taushe inda za ku gano yana maganin yunwa me yasa mai buɗin baki sai aka ce cikin nau'in abin da aka fi ya bude baki da shi dabino na ciki na wai suwa a eh ai dabino zaki ji bayani kuma ba kala guda ba ne. ai dabino suna ya tara amma dai dabino dai na وهذا يدل على على على عظيم بركه التمر wannan yana nuni karara akan girma albarkar dabino wa annahu giza'un mubarakun kuma shi dabino wani kalaci ne eh? giza'un wani kalaci ne mubarakun mai cike da albarka me yasa ake mai giza'un saboda in sun samu ne kita da sahi shi ake so karya da shi Da dabino ba giza'un mukalaci ne mai cike da albarka da tashin ki da sahi ki samu su kwara bakwai kici. giza'un mubarakun nafi'un lil jasdi a saurara nafi'un yana da amfani ga jikin mutum shi mi shi da bido salisan darasinmu na uku tamrul ajawati wa fadluhu fi shifa ba mun ci alqur'ani da sunna ba mun kawo hujja ta da biyu daga qur'ani da sunna mun kawo mun kare da wannan to sai na uku darasi na uku wace abu na uku tamrul ajawati dabilun da ake kira ajawa kuna ji wa fadluhu da faralan wannan dabilun na ajawa fi shifa wajen warakar matsala wajen magance matsaloli wa min anwa'ut tamri al-mubaraki daga cikin nau'in dabino mai albarka akwai tamrul ajawati wani nau'in dabino da ake kira ajawa wa huwa min ajwa da anwa'i tamr al madina shine mafi kyawun dabinon madina ga shi ba dabino argunguna ba dabino ina ne madina to yana daga cikin mafi kyawan dabinon madina makurar dabinon madina wanda ya kai makura wajen kyawu ne dabinon da ake kira ajawa ajawa da ke take cutar a baki ajawa to shi ga hannun ko na akwai shi ko argungu akwai shi yana na yana kama da dunya balle da sokoto kuma iri ne da ake so duk matar da za ta je naƙuda za su je asibiti ya zama na cikin kayan da za tana da su na haihuwa a kada wannan da biyu kuna ji shi ne ake so in an ka haihi yaro tun kamin wata ta bashi mamma kamin komi ko likitoci sun ce kar a bashi komi ku kyale su kar a bashi komi ba kalmar ma sai ta bashi ba muka ce ai ba a bashi ku duk dubarar da za ku yi wannan dabinin ku tattauna shi a ba yaro ya tsotsa kana ba yaro kana ganin wani yanka haka ya sha ga yawon mutum mai albarka ga dabino mai albarka albarkoki sun hannu shi ke waƙar wadda fi sahihaini ya tabbata cikin buhari da muslim an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tasabbaha bi sab'i tamratin wanda ya waye gari da ƴaƴan da binayye guda bakwai ajawatan da binan da ake kira ajawa lam yadurruhu zalikal yau sammun wala sashirun duk wani abu mai guba duk wani abu mai guba to ba zai iya cutar da shi ba wala sihirun ko sihiri duk mutumin da ya waye gari ya samu da dabinun ajawa guda bakwai ya ci da shi ya karya to duk wani nau'in abu mai guba irin su maciji irin su kudama irin su eh, abin nan wani kemikal da za a sama ga abinci kaci poison da sauransu Allah ba zai bari su tasiri ba wala sihirin sihiri to ba san sihiri mai ta kuwa sihiri ba ne mai ta tsahi siddabaru cultism da duk wani abin da adda alaka da asiri ko sihiri ko siddabaru ko mi shi ko ba zai tasiri gare ka ba wafi riwaya a wata riwaya yake cewa sab'u tamratin sab'u tamratin da binayya guda bakwai min tamrul ajwa shine daga dabino na kira ajawa wa hadar hadisi shi wannan hadisin ya dullu ala anna fil ajawati hifzan yana karantar da mu ashe a cikin dabinon da ake kira ajawa akwai hifzan samun kariya wa wikaya da samun wiƙaya. tsari wa shifa'an da samun waraka bi izinin da izinin Allah wa annaha cewa ita da biyun nan ajiwa sababun min asbabi daf'i daf'i daf'i darari tana daga cikin sanadiyar samun daf'i darari tun wata cuta mai ito mutum duk wani abin da zai iya cutar da kai in dai kana samun damar za ka iya cin wannan dabinin to wannan dabinin da ka ce zai tasiri wajen tura wannan bala'in da musulman to malam talaka ina yin kudin sayan ajiyar to in babu shi sai malamai suka ce a sabon. dabinon da ba shi ba amma mai kyau amma na madina in ba a samu ba a samu dabinon da ko na maka ko na madina in ba a samu ba duk dabinon da ka samu ya amfani da shi قال ulama'u fi shirya hadisi malamai sun ce a lokacin da suka zo yin sharhin wannan hadisi to a saurara saboda haka yanzu mun ji nassi da ƙur'ani da sunna game da amfanin dabino musamman ajawa da falalashi to yanzu muna so mu ji maganganun malamai shan kira aqwalul ulama'i maganganun malamai almuhaqqiqina masu yin tahqiqi fil hadisi a cikin hadisi shin me sun gaci qala ulama fi sharh hadha al hadisi. malamai sun ce a cikin sharhi wannan hadisi zakara ibabun nawawi ba sai ibabun nawawi go? ya ambata rahimahullahu Allah shi masa rahama yace anna hadha lalle wannan hadisi min khasa'isi tabril madina yana karantar da mu ana magana ne akan kibance sirbinin madina wa annahu sababun kuma cewa shi da binin madina sanadiyya ne ja'alahu Allah lil wiqaya wanda Allah sai ya shi zama kariya da tsari ga dukkan musiba bi iznihi da izinin Allah in ne mutum na cin wannan dabino muna ji ku mun ji magana wa eh Imam an-Nawawi wa qala ibn Qayyim ibn Qayyim ya ambata rahimahullah cikin littafin mai suna Zadar Ma'ad ya ce inna tamra shi lalle da binu min anfa'il agziya yana daga cikin mafi amfanin abinci wa anna fihi quwwatan cikin da binu akwai samun ƙarhi in kana cire zaka samu ƙarhi wa giza'an zaka samu kalaci mai kyau wa dawa'an kuma zaka samu magani wa anna takhsis al-ajwati kuma kebance dabinon ajawa ya dullu ala mazidi barakatin yana nuni ne akan ƙarin samun albarka kenan ko ba shi ba ana iya amfani da wani dabino in jiwa ibn qayyim magana ka tana daɗi ko ko ba tara wa bayyana ulama malamai sun bayyana da cewa anna shifa a huna wato waraka anan, nan ya kuna yana zamawa ne bi izinin Allah da izinin Allah ma al'akaza bil asbabi ta yin riko da sababba a shari'a na shari'a wa laysa itimadan alal madda ba ta hanyar dogara ne akan madda ta nasiha tsantsa abu ba istiqlalar shi ne da haka ba wai mun dogara da dabinon ba da haka mun dogara ne da asalin abin da daga Allah yake shi na abin da ake so a ce muna mutukar ba a samu wancan ba duk wanda an ka samu sai a yi amfani da shi waye ba mu wannan fatawa ibn qayyim al-jawzi a wani littafi eh azadul ma'ad zadul ma'ad me sunan zadul ma'ad wa zai iso mana sunan littafin zadal ma'ad ala hadai khairul ibad haka ake ce mishi zadul ma'ad ala hadai khairul ibad in baki da wancan akwai muktasaru muktasaru zadul ma'ad ala hadai khairul ibad in kina son ki samu shiriyar manzon Allah tsantsan kaddaro ciwo ki samu wannan littafin kuma yanzu duk cikin ku na kalubalance ko ba wanda ba wani sama da ki littafin ɗalibar ilimi irin ku a ce ba ki da littafin zadul ma'ad ai an bacci baya ai malama ko firistin ki zaki sai suwa malama kai shika suwa ki je ki samu ki mallaki zadul ma'ad ko ki dibi wani abin da bai kai muhimmanci ba ki sayar ki sai littafin zalil ma'ad eh hamisan na biyar ko a dai kokari a yi dabaru a sayi ko hmm. a bar president dan shi jari ne eh, asisi ne hanyar samun kuɗi ce hamisan na biyar kaifa ya kunu tadawi bitamri yaya za a yi magani da dabino da Allah muna so mu je a gurguje dan naga wasu maciyawa da daukar su kaifa yakunu tadawi bitam ya za a yi magani da dabino min asbabil eh, istishfa'i bitam na daga cikin sabubban samun waraka da dabino na daya da tamri sabahan cin dabino da sahi biniyyati tabarruki da niyyar neman albarka wa shifa da niyyar neman waraka sada za ki ci da junon nan tun da sahi ki ci da niyya guda nawa biyu na farko na farko neman mi na biyu waraka ga damu da ke damun ki kika ba har ciyon ki ba ko da waye ciyon naki amma kun san matsala masu da ya diabetes zuba su cin na biyu ba su yadda ba binu gaskiya to ban sanar ma ajiwa ba shi a ban dai sani ba dai sai na yi bincike amma dai zaƙi nan ba su yadda da shi ba masu diabetes ba su cin binu ba su shan zuma har da zuma ba a yadda ba sai in yi kaɗanta za a tarfawa akwai lokacin da wata mace ta da zuma ni ta zubawa ko da na ta na auna sugana na kai ashirin da wani abu ni na hake ba ta da matsala wallahi ni ta zuba ga shayi ina sha wallahi ko da na ta na auna kusan ya kai ashirin da wani abu Ya aka ce halammi na kashe ne suka to in bar shanta kun ga dole sai an yi daga tsantsan a su ranjiya ba su da matsala ga abinci koko gishiri ɗaya na matsalar da kanwa eh, ai malama maki dai Allah ya sauka to inda matsalar take ai da diabetes da hawan jini dan jima da dan jima da wahala mai diabetes bai da hawan jini yanzu kullun ne ta sai to suna ganin kamar akwai hawan jini amma kuma bai hito bai bayyana ba don haka yanzu ban shan maganin hawan jini da da diabetes ɗaya daga shafa ban har yanzu ban kai su bani maganin abin amma ɗan jimma na da ɗan jima'i tare su guda na iya sakaɗowa cikin kowanne kuma ɓoye diabetes na iya shiga kai wata shidda baka san kana da shi ba ko shekara ga hawan jini ba a san wala sai ai bincike shekara biyu ko ni ya ina jin najima cikin wannan matsala ai ke ba tun sai da ka magana huna na ciye waye waye dai ta yawon asibiti kuma ba ta tunanin wannan ba satan mutum ya kai Allah ya sa mu gani eh, mun ji wannan ko iltizamu bi sab'i tamrati mutum ya lizimta ma kai ne cin da bino guda bakwai min ajawa. kama wara da sunna kama da cikin sunna na uku aljam'u bayna tamri wa niyya ana son ka hada tsakanin dabino da niyya asaliha niyya mai kyau wa tawakkul ala Allah da dogara ga Allah abu kenan dabino niyya mai kyau dogara ga Allah na hudu istikhdamuhu kai amfani da shi ka giza'in muqawwimin lil kamar wani abinci ne mai karho jiki fi halalati du'af lokacin da ka shiga halin rauni duk lokacin da ka ji kanka ba ka jin mm, kana cikin rauni da yawa to ka da shi kawai matsayin abinci ga shi da binu kai ta ce ne yana sa duk raunin da aga jikinka ka samu kwarin jiki kamar a ce irin ruwan jiki da aka samu mutum na biyar ja'alahu juz'an min al-giza al-yawmi mutum ya mai da shi wani yanki na kalaci ne na yi ne ka ware wani lokacin da za ka yi mai zaune ka ce shi limafihi mina min tsaka wal baraka saboda abinda a cikin shi na samun albarka da kuma wato samun ƙarfin jiki daga jikinka wannan kenan jama'a kuma tayam din da mun kasa ga tayam na hayayi amma da ma ai mun kara darasin mu na shidda a tawazun a saurara ana son ka auna ka yi awo bayan tawakkuli tsakanin dogara ga Allah wala aka bil asbab da riko da sababba ka auna yambagi lil muslim an ya'lam ya ta kamata ga musulmi ya san cewa na shifa al haqiqi waraka ta haƙiƙa, min Allah wahada daga Allah take shi kadai kamar da Allah ya ce wa idza mariltu fa huwa inna rashin lahiya shi ke warkar da ni fatamru shi ko da bino sababin min al asbab dalili ne daga cikin dalilai na samun waraka walaysa huwa shifa walaysa huwa shafa'iyya bi zatihi ba shi ke waraka da kai ne ba wa inna shafa'u ita asalin waraka biye da Allah subhanahu tana hannun Allah ne shi kadai mun ga karshe ko to ga ga hatima inna fi sunnati nabawi lalle cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hidayatan azimatan akwai shari'a mai girma fi kulli jawanibil hayat a cikin dukkan sasannin rayuwa hatta fi da'ami wa sharab wal ilaj hatta cikin abinda da zaka ci da abinda zaka sha da abinda zaka yi magani da shi fa'alaina wajibinmu ne an na tamassaka biha mai riko da wannan no kiyaye da me za mu ci mu kiyaye da me za mu sha mu kiyaye da mi da me za mu yi magani eh wa nuqina mu yi yakinin cewa annal barakata fi tibai ita albarka ana samun ta ne in mutun ya bi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annal khaira kullahu kuma dukkan alkhairi ya tattara fi hadayin mustafa cikin shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama nas'alullah an yarzuquna shifaan min kulli da muna roƙon Allah ya azurta mu da samun waraka cikin dukkanin rashin lahiya wa barakatan fi Amina ya sa muna albarka cikin nau'in abincin mu wa abdarina ya sa muna albarka cikin gangan jikin mu wa sihatan ya ba mu lahiya wa abin nan fi dinina a cikin addinin mu wa duniyana ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin duniyar mu walhamdu lillahi rabbil alamina godiya ta tabbatar mu Allah ubangijin talakai wannan shine wato ƙarshen wannan darasi namu na yau mai magana akan hanyoyin samun waraka ta hanyar mi